Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro mu da dawa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan gudumawar motoci hamsin ga jami'an tsaro da gwamnatin jihar Bauchi ta yi wasu sakwatawa za su garzaya kotu don nuna rashin amincewa ga waɗanda aka naɗa a matsayin shugabannin kwalejin ilimi da ke gidan Madi. Masu sharhi na bukatan Faransa ta sake wa ƙungiyar ƙasashe biyar na Sahel mara don sulhunta fitinar ƙasar Chad Ladi muna da shirin yanayi da muhalli za kuma mu kammala da darussan Ramadan albarkacin watan Ramadan da ke gudana. Gabannin waɗannan ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden da kuma wasu manyan jami'an gwamnatinsa sun fara wani gagarumin kamfe na yi wa al'umma bayani kan kudurinsa na kashe dala tiriliyan hudu don gyara kayayyakin more rayuwa a kasar da kuma ƙarin tallafawa ƙananan yara da iyalai. A jiya Alhamis ranar da ya cika kwanaki ɗari a ofis, Biden ya tafi jihar Georgia da ke kudancin Amurka, wacce take da muhimmanci a siyasance da ake fafatawa da ya sha da kyar a zaben watan Nuwamban bara. don gudanar da kamfe a kusa da garin Atlanta da shine garin da ya fi girma a jihar Wannan yunkurin nasa yana zuwa ne kwana ɗaya bayan jawabinsa na farko ga taron haɗin gwiwa na majalisun ƙasar inda ya gabatar da abin da ya kira abubuwan da yake so ya cimma don taimakawa Amurkawa masu matsakaicin ƙarfi su samu ko su ci gaba da samun daidaito na kuɗi. Yanzu haka ƙasar Brazil ta zama ƙasa ta biyu a duniya da yawan waɗanda suka mutu a corona da ya kai dubu ɗari hudu duk da cewa wasu alamomi na baya-bayan nan na nuni da cewa an shawo kan kwayar cutar. Masana kiwon lafiyar ƙasar sun yi murna da raguwa waɗanda suke kamuwa da kuma mace-macen kwanan nan gami da matsin lamba ga tsarin kiwon lafiyar Brazil. Amma da yawa suna fargabar kwanaki masu ban tsoro na zuwa lokacin hunturin sanyi a ɓangaren kudancin Amurka. Watan Afrilu ya zama watan da mutane suka fi mutuwa da annobar a ƙasar ta Brazil, inda dubban mutane ke mutuwa a asibitoci masu cunkoson jama'a. Kusan mutane dubu ɗari ne suka rasa rayukansu a Brazil a wata ɗaya kaɗai. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daraktan yankin Turai na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, Hans Klug, ya faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da covid-19 ya sauka sosai a makon da ya gabata a karan farko a cikin watanni biyu da yake jawabi a hukumar who ta yankin a copenhagen Clark ya ce waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma waɗanda suke mutuwa shi ma ya ragu a makon da ya gabata. Ya kuma ce ya zuwa jiya Alhamis kashi bakwai cikin ɗari na mazauna Turai an musu cikakkiyar rigakafin wanda sama da kashi biyar da ɗigo biyar cikin ɗari na yawan mutanen da suka harbu da COVID-19 ne. Clark ya yi gargaɗin cewa yayin da wannan labari ne mai daɗi kwayar cutar har yanzu tana barazana yayin da adadin waɗanda suka kamu ya kasance mai yawa a wasu yankuna da dama. A jiya Alhamis gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce yana fatan cewa za a buɗe birnin New York kafin ranar ɗaya ga watan Yuli, sai dai ya ce za a yi riga malam masallaci idan aka yi wannan hasashen. Cuomo ya faɗi haka ne a lokacin da yake gabatar da bayani game da COVID-19 a Buffalo, da aka tambaye shi game da magajin garin birnin New York, Bill de Blasio, wanda ya ba da sanarwar cewa birnin zai sake budewa a ranar ɗaya ga watan Yuli. A wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin, da Blasio ya ba da hujjar cewa an yi wa mutane miliyan 6.3 rigakafin da sauran ci gaba da aka samu na COVID-19 a cikin birnin a matsayin dalilai a cikin sanarwar tasa. Amma magajin garin ya kuma yadda cewa shawara ta ƙarshe ta kasance tana wajen jihar. Daga ƙarshe, a bayyanarsa ta farko a kotu tun bayan da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci na makonni uku mai sukar kremlin alexei nabalny ya kira shugaban ƙasar rasha vladimir putin sarkin barayi nabalny ya bayyana jiya alhamis ta faifan bidiyo daga gidan yari zuwa kotun moscow inda yake ɗaukar ƙara hukuncin da aka yanke masa na ɓata sunan wani tsohon soja a yakin duniya na biyu a cewar rahotanni nabalny ya zama siriri kuma ya aske gashin kansa ya ce na kalli madubi tabbas ni kwarangwal ne mai ban tsoro balni ya fara yajin cin abinci a ranar uku ga watan maris kuma ya kawo sa a ranar 23 ga watan afrilu a ƙarshen shari'ar ta jiya alhamis ya samu dama ya cicciki putin labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni gwamnatin jihar bauchi ta ɗau matakin gudunmowa ga jami'an tsaro ta hanyar samar musu motocin sintiri hamsin inda a cikin rundunar 'yan sanda ta samu motoci goma sha takwas daga bauchi ga rahoton abdulwahab muhammad bikin mikawa jami'an tsaro makullan motocin wanda mataimakin sufetar general 'yan sanda najeriya musa johnson babatunde ya yi a madadin babban sufetar general usman alkali ya bayyana gamsuwarsa dangane da kyakkyawan alaka da ke gudana tsakanin jami'an tsaro da kuma gwamnatin jihar bauchi a hirata da shi bayan kammala ba da motocin gwamna bala abdulkadir muhammad ya jaddada muhimmancin samar da kyakkyawan tsaro ga rayuka da kuma dukiyoyin al'umma to alhamdulillah abdulwahab wannan abu dai mu a gwamnatance mun yi shi ne saboda ganin yadda matsalan tsaro ya addabe mu kuma mu bauchi jiha ne wanda muke makautaka da jihohi bakwai wanda duk wanda zai tafi ah, jihohin da suke arewa maso yamma ko tsakiya gomo ma da muke arewa maso gabas ya biyo cikin garin bauchi kuma abubuwan da suke faruwa a arewa maso yamma yana ba mu tsoro amma abubuwan da suke faruwa a najeriya gaba daya yawancin wayannan wanda ba su bata gari suna shigowa saboda muna da dajuna muna da gonaki nan abin da muka dangana a kai shine noma da sauransu kuma dole ne mu yi kokari mu kawo wani dama wanda mutanenmu za su walwala abin da kawai ya rage mana kenan kuma dole mu ba da goyon baya wa gwamnatin tarayya irin a kokari da take yi na ganin cewa kuma mun sa musu na'urori a cikin motocin inda zai kasance ba za a mai da su motocin cefane ko a ajiye a gida yadda ake a wurare ba ko za ga mana yawan kuɗin da aka kashe wajen wannan sayo motocin an kashe kudi wajen miliyan 900 ne saboda motocin suna da dan arha kuma suna da inganci shi yasa ba mu je mun so toyota ba da zai kashe wajen biliyan uku ko wani abu abu amma wannan motocin duka mun same su kowanne akan miliyan goma sha biyar biyar ne ko sha shida to shi yasa muka iya saya da yawa kuma suna da inganci hukumar 'yan sandan jiya bauchi ita ce tafi samun rabo mai tsoka inda ta sami motoci guda goma sha bakwai kakakin hukumar 'yan sandan jiya bauchi dsp muhammad wakili ya gana da manema labarai kan batun. Mai girma gwamnan Bauchi Sanato Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya ba mu rundunar 'yan sanda ta Bauchi motoci guda sha shida da zon 12 guda daya ya kama sha bakwai a gaskiya rana ce ta murna a wajenmu kuma rana ce wanda muna mika sakon mu ga shi mai girma gwamna da mutanen bauchi da suka ba da haɗin kansu suka siya mana wayannan motoci wanda zai taimaka mana wajen ayyukanmu mai mataba sarkin bauchi alhaji rilwanu suleimanu adamu shi ma ya halarci wajen da aka raba motocin ya tofa albarkacin bakinsa game da batun a harkar tsaro kamar da ka sani ya shafi kowa da kowa amma koyaushe shirye muke muna kuma roƙon allah ya kawo mana gashin wannan abu muna godiya na musamman mai shi mai girma gwamnan jihar bauchi irin kokarin da yake yi musamman a tabbatar da tsaro a wannan jihar namu in ma a ƙara kula da tsaro a wannan jihar namu allah zama da kasan mu lafiya abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya Madalla. Wasu daga al'ummar Sokoto na shirin garzayawa kotu don nuna rashin amincewa ga waɗanda aka naɗa shugabancin kwalejin ilimi da ke gidan Madi a jihar. Masu korafin sun ce ba a bi ka'idar raba daidai na makaman ba a lokacin naɗa shugabannin kwalejin. Wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Kwanan nan gwamnatin ta fitar da jerin sunayen shugabanni da za su ja akalar hukumar gudanarwa da ta tafiyar da mulki na kowace daga cikin kwalejojin inda biyar daga cikin su. suka samu wakilcin jihar da makarantun suke ko dai a cikin hukumar gudanarwa ko kuma hukumar tafiyar da mulki wadda ke sokoto ce kawai bata samu wakilcin na asalin jihar ba a cikin hukumomin biyu akan haka ne yan asalin jihar ke ganin cewa in ne don samar da ci gaban jiha aka yi wannan kwalejin to ya kamata gwamnatin najeriya da mutunta dokar raba daidai ga mukamin gwamnati wanda zai sa a samu wakilcin na asalin jihar sokoto a cikin waɗannan hukumomin sunana muhammad mansur aliyu ni ne shugaban kungiyar mallaman kwalejin ilimi reshen kwalejin ilimi ta shehu shagare da kenan sokoto yanzu misali kwalejin ilimi ta jama'a da aka yi sabuwa ce an ɗauki da shugabanta wato probos da magatakardanta da mai kula da harkar kuɗinta da mai kula da harkar ɗakin karatu dukkanin su 'yan bauchi ne kuma a cikin gabanin kansil akwai ɗan bauchi in ka tahi a college of education technical ikea dalo an ɗauko malami daga kwalejin ilimi da ke obudu aka ba shi riƙon ikea dalo amma shugaban da za su aiki tare shi na gabanin council aka ɗauko dan ikiya dalo rajistara dan ikiya dalo basa dan ido to mu me yasa a gidan a nan jihar sokoto shin mun rasa yan jiha ne waɗanda ba su rika makaman amma ka ɗauko mana da shi probus din da takardanta da kuma wanda zai kula da harkar kuɗi da kuma harkar kula da ɗakin karatu aka ɗauko mana uku daga cikinsu daga jihar kebbi kuma daga gondo emirate na hudun ba mu ida tabbatarwa dan kebbi ne ko dan katsina ko dai daga ina heto ba dan jihar sokoto ba ne in ta kama mu je kotu muna zuwa kotu shi mataki na doka yan jihar na ganin cewa wannan abu gabon an tauye damar da jihar sokoto ke da ita ta samu ci gaba a haujin ilimi sunana abubakar sa'idu abbas baya yawa ka ce e kana son ka sa waɗanda al'umma su ci gaba amma ka kawo musu wanda ba ko wanda bai san abin da an matsalolin su ba ka ce ya jagorance su ta haka nan bai san inda zai fara ba don bai san matsala a wurin ba mu mu an ƙasa gidan madi tanga da local government to tsakanin ga Allah wannan al'amari ya zo muna kamar abin da bamu zata ba wanda in sun samu ne ya kamata kamata daga cikin su tunda makaranta ce ta tarayya to amma kasancewa an kawo ta jihar Sokoto mu mun yi tsammanin akalla mu samu mutum biyu ko uku cikin waɗanda za su jagoranci wannan makaranta din. Na tuntubi ofishin hukumar ba daidai shiyar Sokoto inda jami'an da ke kula da wannan ofishin Fatima Muhammad Wurno ta ce hukumar na sanada da mukaman da aka nada amma ai damar da shugaban kasa yake da ita ce ta yi nada dogon da yake so a kowane mukami a ko ina akan haka na tuntuɓi masanin doka ba barista ma'azu liman yabo akan menene ka'idar dokar ba daidai ga tsarin dokar najeriya constitution shi ya zo da federal character kuma don gudun haka kada a zalunci wasu mutane ya zamanto su rasa madawa ko inda za su tasamma shi yasa an kasa ta cikin tsarin mulki kandan 1999 constitution ai ba cikin constitution abu wanda aka yi is wrong samar da kwalejojin ilimin a najeriya wani yunkuri ne na bunƙasa ilimi to amma wadda aka samar a sokoto ta kasancewa 'yan jihar ga koshi ga kwanan yunwa abin da ya sa jama'ar ke korafi suna neman gwamnati da ta sake lale akan wannan batun muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba daukan ba filatani ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talaka da suke ko uwanu su sai sun zo sun sa su woho. Menene wuhu. Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Masu sharhi na bukatar kasar Faransa ta sake wa kungiyar kasashe biyar na yankin Sahel Mara don samo bakin zaren warware takaddamar da ta biyo bayan kisan gilla ga shugaban Chadi Idris debi ga ra'ayin masanin kimiyyar siyasa Isufu Yahaya a zantawarsa ta wayar tarho da wakilin musulmin Muni Barma a Yamai. suke eh, kusoshi ga maibu uh, lahiya ga um, caji akwai wa'anda uh, abubi suke suna sa wuta suna sa ruwa a musamman kama wadda horon shi ta zaki ta zan ita ce nan ita ce can ba alheri ba ne ga cadi ya kamata uh, ta rage wannan bori kuma ta ɗanyi baya ta ɗanyi nisa tunda abubuwan da take yana hasa wuta wajen wa'anga 'yan tawaye yana hasa wuta wajen masu wanda suka yi juyin mulki. Kana ganin kamar uh, tsoma bakin kasashen waje musamman ita Faransa zai iya rikita al'amura kenan watakila ba za a samu fahimta ba tsakanin bangarorin da ke rikici da juna. Horanshi ta yi zance da yawa kuma har ya kai shi kamar shugaban shi shine shugaban Chadi wannan ba alheri ba ne ga kasashen da Horanshi ta yi reno. Tunda buku hana 'yan tawaye ba su shigo Chadi. Da suka shigo Chadi kuma ba a san yaya ba shi eh, disdidi da ya rasu. To akwai rudani da yawa ciki ni wadda nake gani tunda an wakilta niger da murtaniya su sasanta hakanu wanda suke hada a sa musu ido a sa su gaba amma ba an zaɓe su kuma an shiga gaban su ana nuna inda za a yi wannan yana sa rudani kuma yana sa tashi hankalin nan ya ƙaru. Tuni 'yan tawaye suka fara zargin Nijar da nuna ɓangaranci bayan da sojoji suka buƙaci a taso ƙeyar wasu daga cikin mutanensu. To, ta san ana cikin yanayin yaƙi akwai zance na barazana da ake kuma kowane bangare eh, yana haɗin wasu abubuwa amma aka lissahi akwai manuwa tunda in za a zuwa sasantawa kowane yana da ya zargi wancan ya zargi wanda yake adawa da shi nike ganin akwai barazana da yawa amma su 'yan tawaye a radda aka yi zana da wani sahikan da aka zana da sun ce suna da su tattauna su ko 'yan gwamnati sun ce ba su da wanda suka yi shirin mulki ba su da su a eh, a tattauna. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Sauran VOA, ƙwarai ba shakka. duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare narku ni Madina Dauda ke jagoranta. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. don duba tarihin yadda yankin yake a da can mutum ya taso tun daga sokoto ya shiga borno ko daga ilori ya isa yola lami lafiya allah ya kadarci da cewa ni barawo ne mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne allah ya kawo shirya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni nasiru adamu el hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance kasance da muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sayi har labaru. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A makon jiya ne a faɗin duniya aka yi bikin ranar duniya wato World Earth Day inda shirin namu ya zanta da ɗan rajin kare muhalli Umar Sale Anka a game da tasirin da ranar duniyar ta yi. To a yau Farfesa Adamu Idris Danko zai ɗora da tarihin yadda aka faro wannan gwagwarmayar. Tambayar da na masa ita ce yaushe aka fara wannan yunkuri. Ga kuma abin da yake cewa. kamar yadda masana suke bayani a kai an fara wannan raji ne a nan amurka kusan shekara hamsin da ɗaya da suka wuce kuma a yanzu ana ta wannan raji ne a duk kasashe na duniya wanda wannan rana an fare shi da farin jini domin ko a lokacin da aka faru wannan an sami mutum sama da miliyan ashirin a cikin manyan garuruwa na amurka da suka yi biki a wannan shekara domin wannan raji mutane da yawa ana ganin sojojin sun ba da goyon baya kuma haka aka ci gaba da wayannan raji har zuwa shekarar 1990 wanda akwai wani mai gwagwarmaya wanda ake kira dennis hayes shi ya ɗauki wannan rana ya ga cewa ba amurka kadai ya kamata a ce ana wannan raji ba ya kamata ya zama yunkuri ne na duk kasashen duniya shi ya ɗauki wannan abu aka yayata shi aka ga cewa duk kasashen duniya wajen kasashe 141 a shekarar 1990 suka shiga wannan hidindimu na wannan bukukuwa. Baya ga matsanancin ruwa da ke janyo ambaliyar ruwa, Dr. Salisu Dahiru wanda ke jagorantar shirin Map ya bayyana yadda tsarin gine-gine ke tasirantuwa ga matsalar ambaliyar ruwa. Na farko kin san ita ambaliyar ruwan nan abubuwa ne da suka tare suka yawa. Na farko akwai illan sare itatuka wadda sukan taimaka wurin rage ambaliya kuma akwai rashin bin dokan ka'idan ina ne ya kamata a yi gini da kuma ina ne bai kamata a yi gini ba kuma irin tsarin gini ma da ake ba ko ina bane ya kamata a ce an samar ko siminti ko ko an samar kwalta ko dabe irin da muka sani na bature wadda ake kira tile wadda idan ruwa ya sauka kai kin san ruwan nan baya iya shiga kasa kai tsaye sai dai kawai ya kwarara kawai ya gangara sannan ya tafi duk inda zai bi ire-iren waɗannan matakan suna nan akwai ba wai a najeriya ba wai an rasa dokoki ba ne dokokin suna nan sai dai aiwatar da dokokin ne aiki da su to ne matsalolin shi kuma umar sale anka ya ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu a game da taron majalisar yanayi na najeriya ko ina dalili na san an cimma kudurori masu mahimmanci sosai ne yadda za a yi kula da muhalli musamman na yadda za a dawo da ita darajar a ƙasar noma da kuma hanyoyin da za a rinka noma ba tare da an samu ci baya ba duniya ta canza dole ne a yi noma na zamani wanda ita kanta kasar sai an batta ta dawo cikin hayyacinta kuma an tattauna ga su har ci gaban da suka magana cewar can guru whiteland da sauran gurare abubuwan da aka tattauna na baya aka gabatar da su yanzu cewar an samu ci gaba da yawa. Mu dai muna nan muna ta bibiya kuma muna ba da shawarwari na abubuwan da ya kamata inda muhallin mu ya kasance. Kowa akwai tashi mahangar amma dai an samu matsaya na abubuwan da ake bukata. Kuma mu kullum daman abin da muke faɗa shine a rinka tsara ana duban bakin gatari ba wai batun kuɗin ba ne. Budget ɗin tun baya samuwa kullum a rinka ya samu hanyoyin da za a yi maganin matsaloli ba tare da an takura gwamnatoci ba kuma su wanda muhallin muke ci cikin shi ba tare da mu kuma an banzatar da shi ba. A nasa bangaren, Farfesa Mansur Bako Matazu, shugaban hukumar NIMET, ya ce hukumar za ta mai da hankali wajen tabbatar da cewa mutane sun himmatu da bayanan hukumar da yake jagoranta. Ayyukan mu na hasashen yanayi yana da mataki guda uku. Na farko shine mu da muke yin wannan hasashen yanayi. To idan muka yi hasashen yanayi ya kamata mun akwai wasu ma'aikatu waɗanda su ne za su isar da wannan saƙon hasashen yanayi su ne mataki mataki na biyu sannan mataki na uku su ne wa'anda suke amfani da hasashen yanayin da zama al'umma ƙasar najeriya kenan ko manoma ko masu kiwo ko masu isu da sauran mutanen ƙasa to hasashen yanayi in aka yi shi kuma bai isa ga wanda aka yi kudirin ya kai ma ba akwai matsala muna haɗe kai da gwamnatin tarayya da hukumomi su nema na ba da agaji ta gaggawa da hukuman na'isa wanda take hasashen yanayi na ambaliyar ruwa da hukumomin cdc wanda suke kula da lafiya da sauran sauran bangarori na ma'aikatun gona da ma'aikatun madatsun ruwa saboda idan muka yi wannan hasashen yanayi su ne za su isar da wannan sako sannan kuma da kuma 'yan jaridu da su ma suna taimakawa wajen yi da wannan sako kuma al'ummomin ƙasa gaba ɗaya abu na gaba ke kudirin yi shine watan shi hasashen yanayi aka yi shi da turanci mutane da suke karkara ko da suke wani yare na hausa ko yaren ibo ko na yoruba ko sauran wasu yarurruka na najeriya to muna kokarin haɗe kai da kungiyoyi da jama'a na wa'annan bangarori saboda mu fassara wannan hasashen yanayi idan muka fassara shi yadda jama'a za su gane ba tare da an samu matsala ba. To mai sauraro a nan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau sai zuwa makon gobe idan Allah ya ba mu iko mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu farfesa adamu idris tanko dr salisu dahiru umar sale anka da farfesa mansur bako matazu sai solomon abu da ya daidaita mini sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya. don sanin labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni. Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira ɗari biyu yanzu fa ka kashe ɗari hudu domin game da cikin kama za ka ƙoshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan. Birni magama sarakuna. masu hannu da shuni da talakawa. Ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. ya Juyajuyan da ake dai na dan samu da wani guri nan daga bayan nan na dan sayar da ina dan sayar da kayan wuta haka. Don sanin wainar da ake toyawa a birni ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a tafin ku. yanzu kuma ga darasan Ramadan albarkacin watan Ramadan ta bakin Sheikh Khalid Usman Khalid Jos. Allah ya ce a farkon al'amari lokacin da Allah ya halicci amana yi da bari umarni da hani domin al'islamu aqidatun wa shari'atun wa amrun wa nahyun wannan shi har musulunci aqida ne musulunci shari'a ne musulunci umarni ne musulunci hali ne kuma shi a amana hannayenmu da allah ya mana amana ne idanuwanmu da allah ya yi mana amana ne harai harshe da allah ya mana amana ne kafafu da allah ya mana amana ne ciki da allah ya mana amana ne farji da allah ya mana amana ne sallah da allah ya umarce mu da ita amana umarce mu da shi amana ne zakka da Allah ya umarce mu da shi amana ne ƴaƴa da Allah ya bamu amana ne mata da Allah ya bamu amana ne mazaje da Allah ya haɗa ku da su kina cin amana za ki gamu da Allah mun bijiro da amanonin nan muka mika su alas samawa ci cewa sammai ga amana ku riki a sa muku hankali a sa muku basira a sa muku lisani irin yadda za a sa wa aka sa wa dan adam da aljani ku kiyaye amanoni wal ardi haka kasai ga amana waljiba jiba ga duwatsu ga amana suka kaskan da kai fa baina an yi hamilna suka ce Allah ne mu ta fi karfin mu ya Allah a tausaya mana wa shi min ha? suka ji tsoro daga waɗannan amanoni da aka ɗora musu kuma suka gamu da tausayin Allah amma da aka ana zuwa wurin ɗan adam aka ce ga amana ya ce ina iyawa ɗan adam kana ce ina iyawa wa amanna hal insa dan adam ya dau wannan amana hannu bibiyo shi yana iyawa to amma gashi yanzu ana kiyayewa sai wanda Allah ya taimake shi Allah ka taimake mu da kiyaye amana me yasa dan adam yace yana iyawa Allah ya ce innahu kana zaluman jahulan dan adam mai yawan cutan kai ne ne dan adam mai yawan jahiltan abin da zai amfane shi ko ba zai amfane shi ba sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington za su shigo da sabon shiri yanzu mu wani lafiya. Bisalam.